Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya ha kuma ana iya samu a alfa Radio da ke kuma na kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Litini 22 ga watan Janairu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kwansa ga kanun labarai. dakarun turkiyya sun yi barin wuta kan arewacin siriya a yau litinin inda suka mai da karfin wajen korar mayakan kurdawa da ke yankin afrin kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba sojojin gwamnatin afghanistan sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da aka yi wa wani babban otal mai suna intercontinental da ke kabul wanda ya yi sanadiyar mutuwa da rauna na mutane da dama a cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan ƙasashen waje guda goma sha hudu A Tunusia kuma jami'an tsaro na musamman a kasar sun kashe wani babban ɗan alka'ida a yankin Magreb a wani ƙauye can a wajajen yammacin kasar kusa da iyakar kasar da Algeria. To da labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta gano ƙungiyar nan ta ISIS a ta yammacin Afirka da hannu a cikin harin da aka kai a jihar Benue da ma wasu jihohi a cikin Najeriya. ma fulani yake zargi da kashe-kashe nan ba su jin fulatanci ba su jin hausa ba su jin wani yare na najeriya a kuma a can jamhuriyar nijar kwamitin majalisar ministoci ce ta fitar da bayani game da matsalar karancin abinci a cikin kasar abu ne da bai kamata ba cikin lokacin da muke a ce yau dan adam a ƙasar nijar yana fama da matsala ta karancin abinci ana zancen mutane miliyoyi ha kuma muna da rahoto akan ta zargin da ake yi na cewa wai wani jirgi mai saukar ungulu ya sauka a garin jubu da ke cikin jihar adamawa kana iso aliyu harande zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar dan adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya dakarun turkiya sun yi barin wuta kan arewacin siriya a yau litinin inda suka mai da karfin wajen korar mayakan kurdawa da ke yankin afrin kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba Hakanan an samu rahoto cewa mayakan kurdawan da aka sani da lakabin YPG sun gwabza da jami'an tsaron Turkiyya a arewa maso yammacin Afrin. Mataimakin Firayim Ministan Turkiyya Mehmet Simsek ya ce matakin sojin zai taimaka wajen rage hare-haren ta'addanci da ake kaiwa Turkiyya. Hukumomin Turkiyya a Ankara suna zargin kungiyar YPG wacce take iko da Afrin cewa tana da alaka da wata kungiya ta masu ta'adda wato masu tada kayar baya a cikin kasarta. Prime Minister Turkiyya Binali Yildirim ya ce makasudin wannan aikin mai suna Olive Branch da Turanci shine a samar da wuri mai yanki mai girman kilomita 30 domin kare ƙauyukan Turkiyya daga har-hare. Sojojin gwamnatin Afghanistan sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da aka yi wa wani babban otal mai suna intercontinental da ke kabul wanda ya yi sanadiyar mutuwa da raunata mutane da dama a cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan kasashen waje guda goma sha hudu wasu 'yan jaridan afghanistan waɗanda suka ziyarci wurin jiya lahadi ya yi amfani da shafin sada zumunta ya ce sun gawarwaki da dama a cikin hotel ɗin babban gidan talabijin ɗin afghanistan mai suna tolo tolo news ya ambaci wata majiya mai tushe tana cewa harin dai ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 43 kamfanin jirgin saman cam air ya bayyana cewa ma'aikatansa goma ne suka mutu a harin ciki har masu tuka jirgin sama guda biyar mutane biyu 'yan ƙasar venezuela da shida 'yan ukraine da na cikin waɗanda wannan hatsari ya rutsa da su fafatarwar da ta kai sa'o'i goma sha hudu a lokacin ne mayakan sa kai su shidda waɗanda ake ji suka kai harin ko kuma suka tarwatsa kansu da kansu ko kuma jami'an tsaro suka gama jami'an tsaro suka gama da su a tunisia jami'an tsaro na musamman a kasar sun kashe wani babban dan alka'ida a yankin maghreb a wani ƙauye can a wajajen yammacin kasar kusa da iyakar kasar da algeria jami'an kasar sun ce wanda aka kashe shine bilal kobi wani babban hadimin babban shugaban kungiyar abu musab abdulwadud Hakanan an kashe wani ɗan bindigar a wani matakin soji inda sojoji da dogarawan ƙasar suka zagaye 'yan wata ƙungiyar 'yan ta'adda a yammacin yankin Kasirin da daren Asabar a cewar ma'aikatar harkokin cikin gida. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kusan dukkan manya-manyan hare-haren da ake kaiwa a Tunisia, ciki har da wani da aka kaiwa wani hotel da kuma wani wajen adana kayan tarihi wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan yawon bude ido da dama a shekarar 2016 da kuma hare-haren da mayaka da ke shigowa daga libya ke kaiwa a shekarar 2016 fiye da 'yan kasar tunisia dubu uku ne suka bar kasar a shekarun baya-bayan nan suka shiga sahun mayakan is da ke iraq da syria da ma jami'ai suna kokarin suna kokarin shiryawa domin tunkarar barazanar da kasar za ta fuskanta da komawarsu kasar Labaran na zuwa muku na kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta da ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus a ƙarshen shekarar nan ta 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya kauce manufofin Amurka na shekara da shekaru da ya ce Kudus ita ce babban birnin Isra'ila kuma ya sa kaddara ya a kauda ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa birnin kudus wanda shine babban birni a mai da shi birnin kudus amma sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce tashin nasu zai ɗauki lokaci mai tsawo netanyahu ya gode wa shugaba trump da pence akan abin da ya yi kira kalamai da za su shiga tarihi kuma ya ce dangantaka tsakanin amurka da isra'ila tana nan kuma tana da ƙarfi sosai shawarar da shugaba trump ya yanke akan birnin kudus ya janyo zazzafar suka daga shugabannin palestino ciki har da shugaba mahmud abbas wanda ya ce amurka ba za ta iya taka wata rawa ba akan yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin larabawa 'yan majalisar dokokin isra'ila sun ce za su kaurace wa jawabin da mataimakin shugaban amurka mike pence zai gabatar mr netanyahu ya soki wannan matsaya da wakilin larabawa wakilin larabawa suka dauka a zaman majalisar ministocin isra'ila da aka yi jiya lahadi a halin da ake ciki kuma yanzu wasu 'yan majalisar dattijan amurka 'yan republican masu sassaucin ra'ayi sun bayar da kwarin gwiwa mai yiwuwa a sami maslaha da zai kai ga sake buɗe gwamnatin amurka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na amurka To bari mu bude taskar rahoton namu da rahoton da ke cewa an gano kungiyar IS a cikin waɗanda su kai hari a jihar Benue da ma sauran wasu jihohi a Najeriya. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. bayanan tsaro da ke fitowa daga jihar benue ta nigeria inda shugaba muhammadu buhari ya ba da umarni na gaggawa cewa ɗauki duk matakan da ya kamata na gano waɗanda ke da hannu a wannan tashe-tashen hankulan da ake fuskanta domin gurfanar da su a gaban kuliya cewa an samu wasu 'yan ƙungiyar isis ta afirka ta yamma da hannu dumu-dumu a wannan kashe-kashen da ya daɗe yana zafafa a wannan yanki na benue ba ne daga hukumar dss na cewa a jerin mutanen da aka kamo da hannu a wannan tashin hankalin har 'yan kungiyar nan ta isis kamar dai da malam garba shehu kakaki a fada gwamnati tarayyar najeriya yake bayyana mun a fire da nai da shi a abuja to bincike dai ana ana kan yi ba gama shi ake ba amma dai lallai ina so tabbatar da wannan rahoto da aka buga cewa a zahirin gaskiya hukumar bincike na tsaro ta farin kaya wato dss tana nan tana ta gagarumin kokari kusan mata biyu da suka wuce akan wannan sansani da aka gano na 'yan kungiyar wato isis da ke yammacin afirka wanda kuma aka ce sun kafa sansani a nan najeriya amma kama wasu daga cikinsu a benway wannan kashe-kashe da ake yi wato banda fulani da kuma irin 'yan banga za a ce da gwamnatin jihar a kanta aka zargin tana ba su makamu ashe akwai hannun baki a cikin wannan abu mutanen da yake ma fulani yake zargi da kashe kashe nan ba su jin fulatanci ba su jin hausa ba su jin wani yare na najeriya na kusan shi kawai da aka ji daga gare su faransanci suke to ba su so su fito da su a nuna a gaban idan jama'a saboda binciken yana da yawa kuma abin ya kai su a wasu garuruwa a jihar edo da jihar kogi so suke sai su ya kai kan wani wanda ake zargi da haɗin kai ko kuma gwada goyon baya ga wannan kungiya ta isis da suke shiga suna kashe-kashe sau da yawa ma ana zargin musu a ce su suke yi wato yanzu za a iya cewa gwamnati ta fara gano bakin zaren ta cewar bayan da makiyaya da ake zargi da waɗansu 'yan jihar benue da ake zargin su ma gwamnan ya ɗauke su kusan dubu an ba su makamai akwai kuma 'yan wannan kungiyar ta isis ta afirka ta yamma wanda kenan dukkansu za a wayi gari a gurfanar da su a gaban kule kenan bisa ga dokokin kasar najeriya eh, to wannan tabbas haka magana take bayan su kansu makiyaya da ake zargin wasu daga cikinsu da kuma wayannan 'yan ta'adda da ita kanta gwamnatin jiha ta ce tana da hannu a kansu to wayannan baki ma akwai su kuma ba wai an kama su suna hannu kamar yadda ake kokari yanzu a yi su nuna inda suka fito da inda suka nufa da inda wato abokan ta'addancin nasu suke a nan gida najeriya idan aka kama su suna ganin ita hukuma ta je za ta cikakken bayani a ƙasa kuma matakai na shari'a a dole su za su biyo baya malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya dangane da bayanan da ke fitowa daga hukumar dss cewa an samu 'yan kungiyar isis ta afirka ta yamma da hannu a tashe-tashen hankulan da ake samu a jihar benue da kuma waɗansu jihohi na najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya a can jihar adamawa ko rundunar 'yan sandan jihar ce ta karyata cewa wai wani jirgi mai sauka ungulu ya sauka da makamai a garin jubu rundunar 'yan sandan ta ce wannan batu zuki ta mallaki ne ga ibrahim abdulaziz da karin bayani cikin wannan rahoton a ƙarshen mako ne dai ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar taraba mr baladan abu ya bayyana cewa wani jirgin sama mai saukar angulu wato helicopter ya sauka a ƙauyen jibu da ke tsakanin uka da ibi shaki da makamai batun da kuwa da hankulan al'umma a jihar to sai dai kuma martaninta rundunar 'yan sandan jihar taraba ta bakin kakakinta david misal ta kuma musanta wannan batu da yanzu ma haka ake yadawa a wasu kafafen yada labarai kakakin 'yan sandan ya ce abin takaici ne ma yadda wasu ke son amfani da haka tsaro domin cimma bukatunsu na siyasa musamman ma a wannan lokaci da ake fama da matsalar tsaro da kuma tashe-tashen hankula. Kawai rumors ne wanda ba mu tabbatar da shi ba ba mu gani ba. To kamar wani kira a al'ummomi tun da hankalin wasu ya so tashi. Kiran da muke yi shine jama'a su tabbatar da abu kafin su fara wasan ruwa. Eh, Kaga wani lokaci ba a tabbatar da abu ba sai fara kawai ba da labarun da ba shi ba. Kun mu mu gaya musu domin mu ne kuma muna kokari kullum mu tabbatar da cewa mun to a tabbatar dai da abu kafin nan a faje shi to mu dai muna kokari mun muna jin abin da kai da labarai da kuma to su da sauransu amma ba mu ga wannan abun ba gaskiya to wai ko me al'umman yankin na jibu ke ma cewa ne game da batun saukar jirgin shaki da makamai wannan maganan ƙarya ne ƙarya ne ba magana makamancin haka ko ba mashin bane balle zai sauka a guri har a ce wai ba a sani ba akwai yan sanda a jibu akwai kuma eh, mutane da dama different kabilu suna nan a jibu suna zaune suna rayuwarsu tare da mutane ta ina jirgin da sauka a jibu ma a da kulli ne kawai da suke kuri siyo mutanen jibu da mutanen bantaje shi ne kawai gaskiyar magana ku ba ku ga jirgi ba kenan ba mu ga jirgi ba kuma rabon mu da ganin jirgi jirgi a tuma mun fi shekara goma. na rukun gwamnatin state gwamnan da federal gwamnan su sa shi ainihin masu kawo koke-koke na magana jirgin na su je su nuna inda jirgi yake mu muna rukun gwamnati su wannan abubuwan. Eh, yanzu kana cewa kenan babu jirgi jirgi bai sauka ba kenan koya. A babu wani jirgin da ya sauka a ai jirgi ba mashin bane bayi ni ina na a garin jibu fa ina na a garin jibu. Jiha Taraba jiha ce da ke fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin kabilanci ko addini na baba nan mako shine ma harin da aka kai a yankin lau kuma wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke cewa ba gudu ba ja da baya a dokar da ta kafa na hana kiwo a jihar ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to daga jihar taraba sai jamhuriyar nijar inda majalisar ministoci ta fitar da sanarwar cewa mutane sama da miliyan hudu za su fuskanci matsalar cimaka a kasar ga su lamuni bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton kashi 31 daga cikin ɗari na garuruwan da ke samar da cimaka a ƙasar ta nijar ne aka bayyana a matsayin waɗanda suka yi fama da fari a damanar da ta gabata lamarin da ya haifar da gibi na kashi 50 daga cikin ɗari na yawan cimakar da ake bukata a kowace shekara saboda haka mutane miliyan hudu da rabi ne za su tsinci kansu cikin halin karancin abinci a bana in ji gwamnatin nijar a sanarwar da ta bayar a taron majalisar ministoci na ƙarshen makon jiya tuni dai 'yan ƙasa suka fara tofa albarkacin bakin su akan wannan al'amari malam jori ibrahim mamba ne a ƙungiyar alternative espace citoyen abu ne da bai kamata ba cikin lokacin da muke a ce yau ɗan adam a ƙasar nijar yana fama da matsala ta karancin abinci ana zancen mutane miliyoyi suna ɗaukan manoma kamar abun da sun ka noman amfani ne kawai suke da shi don su ci Lissafin da aka yi kenan fa alhali sun ɗauki gere ne su ci jeran su biya saurin bukatotin biyan lakwal na ɗiyansu da kayan tuhonsu da wurin da suka tsana kenan in ka sa kai wannan tsayin aka komo nan wa'annan mutanen sun limuka wa'anda sun kawai. Gwamnatin ta Nijar a sanarwar ta ta kara da cewa karancin ruwan saman da aka fuskanta a damanar da ta gabata ya yi sanadiyar bushewar ciyawar dabbobi a wani lokacin da bata kai ga kosawa ba, lamarin da ya janyo wani babban gibin da aka kesta cewa ya haura kashi 41 daga cikin 100 kwatankwacin ton miliyan goma da yanka na ciyawar dabobi. Almansur Muhammad shine shugaban sakataren kungiyar manoma da makiyaya ta Kafan. Akwai matsala saboda dabba in babu abinci ka san abin da sai dai sai dai su mutu yana kawo ma matsala ga ma maka da kanshi saboda shi maka rayan yana bisa dabban nan in dabban nan ba ta da abincin shi ma ya zama bin tosai. Wannan labari na bayyana ne a wani lokacin da bincike ya gano hakawar farashin cimaka a kasuwanni yayin da a ɗaya ɓangare jama'ar Nijar ke cikin halin fatara. saboda haka masu kare hakkin jama'a ke gargadin mahukunta da shawarwarin da suke dauka a matsayin mafita jira suke hannu masu hannu da shinu su zo su taimaki wa'annan mutanen yan kasa ya kamata a ce sun tashi ko mun tashi mun yi tsayin daka mun cila sawa gwamnati na yayi amfani da arziki da adakwai namu wannan bai talmani na kasa saboda a zo a wa mutane na talakawa kuma a yi wannan abun da gogawa ga abar abun ya zama ya yi kamari a kuma a cin da adalci paske mun gano da wasu ma'aikatan wani biyan an abu ya zo a sunan talakawa sai su yi abin da su ga dama da wannan abu Domin sassauta mahalalun jama'a gwamnatin ta hanyar ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo ta ƙudiri aniyar ɗaukar wasu muhimman matakan samar da wadatar cimaka cikin su har da matakan ƙarfafa noman rani. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger mai fita lazima da girma to ya daina fake da noma To a gaida Sulamun Barma kuma a cikin rahotonmu na biyu da muka kawo muku jihar Taraba ce ba jihar Adamawa ba kamar yadda na faɗa da farko da fatan za a yi muna huwa. Za a gafarta muna. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe goma na safiya da minti goma sha bakwai. Ga kuma shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke more. Jama'a ma mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yau. za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattaunawa da Alhaji Imam Inuwa Muhammad, darakta a ma'aikatar ilimi ta Najeriya, wanda yake bayanai da suka shafi ire-iren sababbin tsare-tsare da gwamnati mai ci a ƙasar Najeriya take yi wajen ganin ilimi a ƙasar ya yi daidaito da sauran ƙasashe da suka ci gaba a faɗin duniya. A wannan ɓangare me za ka ce ga ra'ayin da ake yaɗawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin. To, na ni ni ma nan da nake magana da kai ba da ɗaya wata makaranta ba ta gwamnati ba. kuma ni ita na yi ita na sani kuma ita nake aiki kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka domin ba wani abu ne idan har ma'aikatan gwamnati 'ya'yansu suna na makarantun dole za su zuba ido kuma tabbata da cewa sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su saboda haka ni na ganin ba laifi ba ne wannan magana ce mai karfi wanda idan har za a yi ta ayyancinmu yawancin mu duk mun yi karatu a local education authority school ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba amma a yanzu muna alfahari da cewar ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana ƙasa kuma zai ci gaba da amfana ƙasa saboda haka ni ganin babu wani laifi wannan magana ce mai ƙarfi a kurunan ba akwai wani gwamna ma gwamna yan rufai ya yi wannan maganar suke shi kansa ma yansa ya dawo da su makarantar ah, jihar sani domin yana son sauran mutane su kwaikwayi irin abin da yake domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su zata zuba ido sosai tunda sun san akwai yayan su suna gudu ina ganin na sun ina tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take akwai kuma maganan nan ko kuma in ce wasu shekaru da aka soke makarantu masu bada ilimin malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 kenan sai dai ga akwai ko jihar nasarawa tana da irin wannan makarantar teachers college har yanzu ya kake ganin wannan lamari na tunanin da ma sun dawo da irin waɗannan makarantu mutum ya ƙware ya zama malami mai daraja ta biyu ya je ya samu nce mai daraja ta ɗaya in ya so daga baya ya digiri kafin ya zama kwararren malami. eh to haka ma magana ce amma abin da nake so a gane a nan ita idan ka duba ita wannan gwamnatin da ta zo ai ka gane cewar ilimin ya lalace shi yasa da suka tashi suka fito da 10 point agenda nasu guda goma wanda ina ina ganin a cikin na uku ko na hudu ya yi magana ne a kan ilimin malamai waɗanda za a samu a taimaka musu ko kuma a dawo da makarantunmu na da domin a tabbatar da cewar an ba malamai training ɗin da ya dace domin su fita da niyyar cewa za su fita su ba da ilimi ne wanda ya dace idan ka duba yanzu abin da yake faruwa shine tun lokacin da aka soke waɗannan makarantun yawanci makarantun nan namu sun zamanto malaman da suke koyarwa za ka ga cewar ba malamai ne wanda dama sun samu kwarewa na koyarwa ba yawancinsu sun nemi ayyuka a gurare sun rasa saboda haka sai suka ɗauki koyarwa zamanto a guri ne abu kamar na ƙarshe wanda idan na rasa abin da zan yi bari na fada ilimi to shi ne abin da ya kawo lalacewar wannan malanta a ƙasar to amma yanzu idan ka duba tabbas wannan gwamnatin tana iya kokarin ta zaka ga magana na training da training na teachers in ka duba national teachers institute tana nan tana ta kokari wajen ta training ta training teachers sannan kuma kusan duk college of education namu da muke da su da wasu jami'o'i ana ta ba su karfi a yanzu idan ka ce za ka dawo da teacher training college a cikin ƙasar nan a ko kamar yadda suke ratata a da ina ganin cewar ba za a samu a ci a gajiyar abin da ake yi ba saboda me saboda a yanzu idan ka duba ilimin ya riga ya wuce dukkan tunani yadda mutum yake tunani saboda haka dawo da teacher training college a matsayin gurin da za a fara koyar da malami ya je har ya gama ya yi grade 2 ya koma nan cikin ina ganin ba zai samu da gaggawa ba amma kuma gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta ba da training da inside training na malamai wanda zai sa su zamanto sun samu karfin da za su iya koyarwa kamar yadda ake sama a dukkan kasashen duniya. A ƙarshe a nan gwamnati lalle tana sane da cewa lalle wasu makarantu inda yara suke karatu na firamare wato suna halin kakani kayi ko in ce ma kusan ba ma gine gine ma masu kyau su rufin su duya yayi suna da masani gwamnati na da masani akan wannan kwarai kuwa a takaice zan faɗa maka cewa ni ba ma tun da ma nake aiki a ma'aikatar ilimi an shekara talatin da wani abu ina ganin wannan karan ba wani lokaci da gwamnati ta zuba ido a kan cewar a jiya rika binciko mata abubuwan da yake faruwa kamar a yadda yake faruwa a yanzu Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Tare da fatar kuna biye da mu sau da ƙafa da kuma jin daɗin wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga baƙon namu, Alhaji Imam Inuwa Muhammad, darakta a ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya. sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa, ka ƙoƙarin neman yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Sakon farko ya ce muna taya sabon shugaban kasar Liberia George Way murnar rantsuwar kama aiki da ya yi a matsayin shi na sabon shugaban kasar a yau. To muna masa fatan Allah ya ba shi ikon gudanar da mulki yadda ya kamata. Amin summa amin sako daga babu gana Alhaji Dabuwa Unguru jihar Yobe. Sako na gaba ya ce al'ummar Liberia muna muku fatan alkhairi. Allah ya sa George Way ya karbi mulki da hannun dama. Shugaba George Way muna fatan za ka kamanta adalci kamar yadda ake maka kyakkyawan zato. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Sai kuma sako na gaba ya ce tarin yabo da jinjina VOA Hausa har ila yau ma muna so ku ƙara bamu dama irin wacce kuka saba bamu domin mu yi yabo gami da jinjina ga jami'an tsaron Najeriya bisa yin nasarar ceto mutanen da aka yi garkuwa da su a hanyar jihar Kaduna. Babu shakka wannan abin a yaba ne matuƙa da fatan jami'ai za su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen masu yin garkuwa da mutane domin kuɗin fansa a faɗin ƙasar baki ɗaya saƙo daga muhammad musa damban sardaunan bauchi sai kuma saƙo na gaba ya ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku bani dama na yi jinjina ga jami'an tsaron kaduna bisa ƙoƙarin da suka yi na ceto turawan nan ba tare da sun jikata ba daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin jihar kaduna da ya kamata ta kafa rundunar ta musamman domin yaƙi da masu garkuwa da mutane sako daga aminu adamu malam madori sako na gaba sakon abubakar kawo girgir ne sai kuma sako na gaba ya ce gwamnatin najeriya ki yi ƙoƙarin hana amsar cin hanci da rashawa da soja da 'yan sanda ke yi a hanyoyin najeriya sako daga abul khairu hakilu almajirawa malumfashi da safarawa hakilu almajirawa malumfashi da maryam alhaji zubairu saka zaure. sako na ƙarshe ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da rundunar tsaro ta Najeriya da cewa ya kamata su ƙara ɗaukar ƙwararan matakai domin ganin an kawo ƙarshen matsalar hare-haren da ake kai wa Maiduguri. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren ƙunar baƙin wake. Amin summa amin saƙo daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Salihu Isa Fana da Dr. Abubakar Abdullahi mai maganin gargajiya. To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Masu shigar da kara a kasar Spain sun yi kira ga kotun kolin ƙasar da ta farfado da somacin neman sammacin neman a kama tsohon shugaban Catalonia Carles Puigdemont. A halin yanzu Puigdemont yana Denmark inda zai yi wata muhawara a kan Catalonia a jami'ar Copenhagen a ranar Litinin dinnan kuma zai gana da 'yan majalisar Denmark a ranar Talata. ba a tabbatar ba ko alkalin kotun kolin pablo larena wanda ke kula da karar zai amince da hakan madrid ta yi barazanar bada macin a kama mata Puigdemont idan har ya bar Belgium inda ya tsere domin gujewa fuskantar hukunci na kan rawar da ya taka a neman 'yancin Catalonia a watan Oktobar da ta gabata. dakarun turkiyya sun yi barin wuta kan arewacin siriya a yau litinin inda suka mai da karfin wajen korar mayakan kurdawa daga yankin afrin kuma jami'ai sun ce za a gama aikin ba da dadewa ba hakanan an samu rahoto cewa mayakan kurdawan da aka sani da lakabin ypg sun gwabza da jami'an tsaron turkiyya a arewa maso yammacin afrin sojojin gwamnatin afghanistan sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da aka yi wa wani babban otal mai suna intercontinental da ke kabul to madalla da ta kai labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma idan an jima cikin shirinmu na dare muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku game da rawar da shugabannin addini ya kamata su taka wajen kashe wutan rikice-rikicen da ke faruwa a cikin ƙasa. yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman hafsat dila dan mai soro da taimaka domin gabatar da shirin sai julie creation da ta bada umarni da injiniyan mu dan crafton ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ko yanzu ga usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe a yi sauraro lafiya